mai gyaran ka ya hawo mota yanzu ya same ma nan ya gyara ma wafa yanzu kafin baka nake zo gyara mana motar nan wallahi duk zai bata mana lokaci ne a baya to amma kafin mu sami mai gyara yanzu minti nawa ne ya hawo mota ya zo ya gyara mana dan ba za mu sami mai gyara a nan gurin ba wallahi motar nan bata taba bata mana rai sama da yau ba wallahi a to kuma karfe in banda abinka ba kai kai shi ma ba sai abin da ka gani ba bara in kira shi daga ana ta kiransa ma yake daga ka saki kiransa da Allah hello Yunusa wallahi mota ta ce ta samu matsala a nan kan titin Zaria zariya eh dan Allah duk abin da kake yi ka aje kawai ka tawo ni ka gyara motar nan ka taimaka mana mutumi na Uwa, ko kai ba? An same shi? Eh, ka daga wannan garin sai zariya wannan ƙauyen nan Tawa sai ka zo. Dan Allah dan Allah kai sauri. Ka kawo mu jeji kawai. To kai ki to baki hawa ne. Wani producer ne ɗin ka san. Allah ɗaga ki ce ba na nan ba na kusa da wayar. Hello? Oh, ba ta kusa da wayar, amma in ta dawo za a faɗi mata. Okay. ta abubuwa sun taru sun yi yawa ni na rasa ma yadda zan yi kai na shiga uku. Ke karki damu, muna da sauran lokacin da za mu yi tunani kafin wanda zai fara karasuwa ya karasu a cikinsu. su. Eh, mana? Haba, karki damu. An gama mai gida komai lafiya lau. A kaga ka hau ka yi testin saboda kar mu ƙara yin gaba kuma wani abu ya sake faruwa ko? A ba matsala oga, matsalar injecto ne kawai kuma na gyara. Ba alhamdulillah nawa ne kudin naka? A oga ni da kai ba ma ci. Duk abin da ya samu alhamdulillah. Um, ka sa wani ka da mana lissafa mana ka daina gaggawa mana ga wannan kudin aikin ka wannan kuma kai kudin mota ah, to na gode eh, sosai na gode Allah ya kiyaye a ba Allah ya kiyaye a ba wallahi gaba ɗaya tafiyan nan ban ɗauka za mu sha wahala kamar haka ba amma sai ga rana ta yi mana ai dama na gaya maka tafiya kafin ka yi ta ne kake da ita amma da zarar ta yi sai da da zarar ka yi tafiya sai da ta kama gashi nan nan da can ka haɗu da checkpoint ɗin 'yan sanda ah. to ai ka san saboda ana da matsalar tsaro ne a tsakanin nan to kaga dole za a rika duba abubuwan hawa akai akai amma nan da can an sa 'yan sanda Ya hanya yalla bai. Lafiya kalau barkan ka dai. Madalla. Ina son ka fito min da takardun motanka. Takardun mota kuma? Ƙwarai da gaske. labai fa ina jin takardun motar nan na manto su a gida. Ka manto a gida? To dan gyara fakin. Yalla bai ai mana afuwa muna kan hanya ne kuma wallahi mun yi dare. Kaga ba afuwa na zo yi akan nan ba. Yanda aka umarce ni na aiki akan haka nake tafiya. Dan gyara fakin. kaga bara mu ga ogan nasu ba maki shi ma daidaita da shi Ana waka da yi? Ah, waka dai. Allah wurin ka muka zo yalla wai. Na'am, ina jin. Yaran ka ne suka tare mu suka tambaye mu cika dubu mota, ni kuma wallahi na manto su a gida. To, sai ka koma gida ka je ka ɗauko su sai ka dawo sai ka ci gaba da tafiya. A ah, haba yalla bai takardun nan a nesa suke ba kusa da gida muke ba a dai taimaka dai a mana afuwa. Dan saurayi sabida takardun nan muka tsaya kan nan kan wannan hanya da ka gano ba dare babu rana nan muke tsaye sabida wannan takardun ka koma ka je can ka ɗauko ka kawo shi. Haba yalla bai. ga motoci can da dama an basu suna ta wucewa mu ma fa doka muka ba muka tsaya fa idan da mun ga dama sai mu wuce kuma wallahi babu abin da za yi to kake yi dala stop ni zaka ni zaka zo ka dinga ni a nan gurin zaka koya min aiki na ne koya kai ne eh kofur zo da Allah dauki wannan ka je ka samu hankof ku samu shi a mota Allah kiyaye a'a haba yalla bai dan Allah ba za a yi haka ba ku bari dan Allah mu sasanta dalla da ne kamar ka rabu da su da Allah duk abin da za su yi sai ka ce ba mu san yancin mu ba haka ake yi haka ake yi ah, abokina ka san Allah ba wani sasanci tsakanina da wannan yau na rantse da Allah sai ya kwana asal wannan ka dena rantsuwa yalla bai kar ka dena ba su hakuri duk abin da za su yi su yi mu je kawai dan sauke maka rashin kuyar ka ne yalla bai da Allah ka dan zo mu dai magana da kai na in mintuna kana ka dauke shi ne ka samu ka ka sashi a mota ta samu yanko dan Allah ka dan saurare ni dan Allah ka bari mu dai magana da kai mai muhimmanci ta in mintuna kalilan zaka fahimce ni ne dan Allah dan Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri sai ne maganin sa zai gane kuskuren ba da ni yake ba abinda da za a yi nan da Allah abin da ya faru dai ya riga ya faru na'am eh, da Allah a dai hakuri dai ba haka ya kamata a ce an bullo al'amarin ba ina jin ka yanzu ga ga wannan nawa ne dubu biyar ne ya eh ai hakuri da su wannan na takardun mota ce wancan abokin naka su tabe da Allah ai eh, ni na san haka nawa ne ba sai ka sa mai wannan hankop ɗin ba shi abokina ne mutane kawai ba su da mutunci kawai su burin su bata mutane lokaci su rena mana hankali kai alas suka ba hankali ba ba a rigima da hukuma saboda a bakin aikin suke idan ba haka ba su bata mana lokaci a banza mu kai dare a can da ba don naji na lalaba su da ko wani labarin ake ba wannan ba ka san Allah wallahi tallahi ba don min yi nisa ba da tafiyar nan fasa ta zan dan ni ta sire mun ma wallahi da zuwa zamu mu hakura kawai wani lokacin ma samu tawo a tun da dai muka fara wallahi sai mu karasa Kai, yau fa garin nan ba ciniki. Allah Allah. Allah wallahi zuwa zan wuce kawai. Thank you. kenan sun karya mana dan uwanmu suna ganin ka maimakon su rage gudu amma ko saurara ba su ba haba bawon Allah haba bawon Allah ka gode kamata yayi ka gode wa Allah da ya sama bai ciwo ba ba fa tsaya za a yi mu tsaya muna wani surutai a wajen nan ba kamata a dauke shi a taimaka a kai shi wajen mai dori kun zo ya wani surutan banza ake a wajen nan a ah. abin da ya kamata kenan mu dauke shi mu je mu kai shi gurin mai dori mu duk abin da ya kamata wallahi za mu biya tunda a kan hanya muke idan ya so idan muka je inda za mu je in muka dawo sai mu zo ma har gida mu duba shi. Eh, a mutane da dama haka suke faɗa sauran ana kaɗe mana mutane ana duk wanda ya tafi ko ƙeyarsa ba ga sake gani don haka yanzu mu tafi da mu da ku kafan mu kafa ku ai komai a gaban ku ku biya. A ka ga Allah mutane suna da bambanci mu ba ɗaya muke da su ba za mu zo mu duba shi kamar yadda muka yi alƙawari. Eh to kuma kun faɗi gaskiya domin wasu idan sun kaɗe mutane guduwa suke. yanzu sai ku bada abin da za a bada a je a kai shi. Nawa ne kuɗin? Dubu biyar ne. fa lissafi bai kare ba domin wannan bawan Allah da kuke gani matansa biyu akalla yana da 'ya'ya sun kai goma sha biyar yanzu idan kuka tafi ka bashi a wannan halin wa zai ɗau nauyin 'ya'yansa da matarsa eh, gaskiya haka ne haka ne gaskiya ne kai ba ka son zaman lafiya ne abin nan da ya faru da bawan Allah nan tsautsayi ne fa kai ba zai iya faruwa akan ka ba kai malam ba zai taba yiwuwa ba wallahi mutumin na yanzu in kuka tafi ka shi a wannan halin waye zai ciyar da ƴaƴansa da matansa akalla sai yayi wata uku a tsugunne ya kamata yanzu mu tafi kawai gaban mai gari a dan Allah ba za a yi haka ba ni ba ran kara muku koda wani abin ne koda su kai dubu goma ne in ya so mu sai ku sai ku bari mu tafi a ku sa min kuɗin da aljihuna ku rabu da tafi kaddara sai haka Allah ya kawo abubuwan da suke biyar ma tafiyar nan ba ba za su taba samu kare daga kai wannan ziyarar ba tun da nake neman taba ganin abu irin wannan ba matsala ta yau daban taba gobe daban ko a gida muke anas idan tsautsayi ya ratsa ba kawo waɗannan abubuwan za su iya faruwa ni ba na son ka rinka karaya da wannan tafiyar tamu saboda ina ji a jikina wannan tafiya alkhairi ne haɗuwa ta da yare nan alkhairi ne sannan kawai kai mana fatan Allah ya soke mu lafiya kawai Allah sa alheri ne amma dai mun wahala hankali hankali ne ba za a koya mutu ne Allah a cikin koya maka tuki kai ba game kai ba tun ɗazu kin kasa cin komai ya kamata a cikin sa ko da wani abu ne a baki gashin mata amma babu wanda ya karaso a cikinsu. su in dai ko lafiya ya kamata a ce kamal ya su domin tun da safe ya ce sun taho ni ma abin da nake tunani kenan kuma gashi na kira wayan shi ya ki shiga ni ina ganin kawai ki kashe ki. duk wanda ya kira ya ji a kashe ya san akwai matsala na san ba sai sun neme ki ba <sighs> na yi wannan tunanin amma fa farki manta kin san suna da hotuna na a wayoyinsu yanzu in na tashi na kashe wayoyina za su iya zuwa su yi ta. kin ga wanda bai sani ba na waje ya sani ai kin san akwai matsala hasina ko ina akwai matsala Hai, zan yi tunani ba zan bari wata matsala ta faru ba kuma ba zan bari su kure min karyata ba zan yi tunani mai yaudari ba za ya ci ne Oh shit! Gaskiya mun auna arziki. Kai sa kai da zaki mana kaga shi ba mu da safaya fa. Ana wata ga wata. Auzu billah. Ya ha. To zai zan yi. Kada mu sami barci. Assalamu alaikum. Mara baka dai. Ya aiki. Yake alhamdulillah. Malala. Ya Allah na mu dan samu mai faci a nan wuri kusa kuwa. Eh aika ku kuna wajen mai facin malam ba. Ha? Ha? Na fara na fara gidan sanki. amma yana ina to shi eh yanzu dai baya nan na gan shi tsinta ya tafi na biyu ko yanzu ba za mu same shi ba ke gaskiya ne wannan ba da masinya. to kaga tun da dare ya riga yayi kamata ya sa ne ke kwana da Dama, za mu dan iya samun hotel a nan kuma kusa kuwa eh a wannan ƙauyen hotel a babu hotel dai ku samu wajen mai shayi ko wannan makarantar ku dan kwana in safiya ya tunda ba za ku iya tafiya da rama sai ku abun sai ku dora

yanzu haka gani a babban birnin ku na maiduguri <laughs> barka da zuwa garinmu ina maka lalima barka da zuwa zuwa wajena kowa na faɗa cewa garin ku na da nisa amma ban taɓa yarda ba sai yau eh garinmu da nisa amma ba a wajenka ba ko ka san an ce garin masoyi baya nisa haka ne yanzu sai ki kwatanta min inda gidanku yake ta zo kai tsaye domin na ga kyakkyawar fuskar nan taki <laughs> <laughs> eh, saurin me kake yi za ka gani har ma in ishe ka amma yanzu abin da nake so ka yi ka je ka sauka a hotel in ya zan zo in same ka hotel kuma ya ni kuma da na zo neman auren ki zai mu fara hadu a hotel ai kamata ya in zo gidanku in ga iyayenki mu gaisa in ya so muka gama abin da za mu yi muka fira sai in wuce hotel ne kuma in kama daki in kwanta eh haka ne amma dai ka san yau ban faɗa a gida na sanar da su yau za ka zo ba jira nake abba ya dawo ban faɗa mishi in ya so kaga sai ka zo gobe to yanda na shafu da ke kuma ai ban yi tunanin cewa gani na kwatsam a gidanku zai zama laifi ba a tunanina ina zama ɗan gida tun da kowa da kowa idan ya san ya san labari ai ni ban ciwe zuwan ka waje na laifi bane su amma ni kawai so nake abba ya fara sani ka yadda da ni mubarak ba zan ma ƙarya ba kai ka sani yaushe na ce kin mun ƙarya ba haka nake so in ce ba kawai dai na faɗa maka ne amma ka yadda da ni kawai ka bi abin da na faɗa maka ok zan je in sauka a hotel idan na gama kikin tsawa zan gaya miki sai ki zo ki same ni a hotel kai hakuri babban bakwana na san na bata maka rai ko sai na zo zan bi shi hotel din hotel akwai kasada a haka ke na daɗe ina jefa kaina cikin kasada dole sai na je hotel ɗin nan na haɗu da shi in ba haka ba ke dole ne ma Hasina kai. Wai, anya yarinyar nan mutum ce ko ba aljana ba ce ba? Anya. Me yasa ke tunanin cewa aljana ce? To tun da muka baro garin nan muka zamu muka tawo hanya muke haduwa da masifofi iri-iri da tashin hankali. Faruwar waɗannan abubuwan ba su isa su sa zama aljana ba. kawai dai wani tsautsayi ne Allah ya dora mana suke bin mu bi da bi kawai to idan haka ne ya kamata mu koma gida saboda ka ka duba tashin hankalin da muke ta fama da shi yanzu ka duba inda zamu kwana haba dan Allah kaga duk wani abu mai muhimmanci a rayuwa idan mutum zai same su ya sha wahala ni a jikina nake jin cewa hasina alkhairi ne a tare da ni kawai kai hakuri da muka fara abin nan mu dare shi shikenan Allah ya sa haka ne amma dai mun wahala hazami

makaryaci halinsa san ba zai gyara ba. Yes, waye ne shigo? Kuma da rabo ciki sai an samu kici hasina. Allah ya sa ne babban bakona bai fushi da ni ba. Kici hasina. Kici hasina. ban yi fushi ba zauna wa daga guri nan zauna. zuciya da ba ki gidan muƙi karki saki rayuwa ta da ta wada taki aka sake keci ko iya haka da kika zo na ganki ya gamsar da ni wallahi ta so mu je mu ci abinci daga nan sai in kai ka wajen ƙawaye na ka gaisa da su saboda wallahi in dai suka ji labarin ka zo guri na ban kai ka gurin su ba ba za su taɓa yafe mun ba kar ki damu duk lokaci na yau naki ne duk kuma inda kike so mu je za mu tafi amma na ji daɗin ganin ka Allah ke kyawata mai yaudari ba za ya ci ni rayu ce halinsa san ba zai gyara ba dai dare kuma da rabo ciki sai an samu kici hasina kici hasina kici hasina daga nan kuma sai ina hmm? sai gidan tufafi fanna wace ce ita din babbar ƙawata mana wadda nake haɗa ku a waya kuna gaisawa san gidan suna bala'in son waƙoƙinka ya sa dai ba za mu daɗe a can ba dan na fara jin bacci ya kamata in je in kwanta in ba daɗewa ne za mu je ba amma ina so mu akwai guraren da nake so mu je dai ba amma tun da ka ce min ka fara gajiya yanzu in mun dawo daga gidan sai in ka ka kwanta in koma gida in ya so gobe sai mu je sauraron guraren ko Allah ke kyawata shi kenan tun da nake ban taɓa shan wahala irin ta yau a ƙafa kika je wurin shi a'a yawo muka ranga yi a mota akalla mun je guri ya kai goma to me ma'anar hakan domin na san bai fi ku je wuri biyu ko uku ba ni lokacin ba kya ɗaukar haske idan ban yawo da shi ba ke a tunaninki ba zai dame ni ba dole sai na kashi gidanmu kin ga yanzu da na ringa yawo da shi ya gaji da kansa ya ce in kai shi ya kwanta yanzu ba gashi mun rabu lafiya ba ke ina nan ina ta zulumin yadda za ku wanye gabana sai faduwa nake domin ka a zo a samu matsala hmm. da a ce kamar ya ƙara so ne da a nan a lokacin kaina zai buga sannan a samu matsala amma da yake ina da sa'a matsaloli kin ga sun hana su zuwa wajena matsaloli ki na manta ma ban faɗa miki. A ya kira ni a waya ya ce min wai motan su ya samu matsala ta yasa ta fashe ba za su samu daman zuwa yau ba ciyo gobe da safe kin ga shi kenan kafin su ƙara su gobe sai ki sallama mubarak ya ƙara gaba haba ashe kin gane daman na gaya miki ni na mai da maza kamar abun wasa saboda sai yadda na yi da su Ina taɓa wahalalliyar tafiya ma irin wannan? Yau me ka yanke mana ne? ma kuwa Allah sauki ha eh. wahala ce bata ishe ka ba wallahi abu ah, wallahi wahala ba ta samu gudu Ba go ya dai? a ce aka kan riga fitowa. An kammala komai ai To me ne goron? Eh? Dubu na? Ha ba ne. Hauka ake. ku matsalar ku masu zama kan titin nan da kun ga mai mota kawai sai ku sauke talaucin ku akan akan su ba talauci ba a talauci ne mana ka ba hankali kar ka je dan guzurin namu ka je ka karar da shi Allah ka ki ka dai inda kake so ka karar tafiya da wuri ɗau babban mawaƙi. Allah ya taimaki babban jarumi. Lafiya ƙalau wallahi ya kanan. Lafiya lau wallahi amma ba na Kano na ɗan yi tafiya wallahi. To Allah ya sa a dawo lafiya. Dama Darakto Sadiq Mafiya ne ce in tura ma wata waƙa ka ji kuma sannan zai kira ka ku yi magana. A gaskiya ka turo wakan nan yanzu saboda ko da ka turo ta muna ka hanyar tafiya ne kuma ba zan samu damar buɗewa ba ka bari da sai zuwa gobe. Ashe kai ma baka Kano kenan. Wallahi yar wata tafiya muka yi mai ɗan nisa ne. Ka ga mu yanzu muna kusa da Maiduguri. Wala tun jiya muke kan hanya. <laughs> Ka ga wani akasi kuma. To ani ma ina Maiduguri tun jiya. Eh ka ce kila ma an ka ƙara su za mu kenan. <laughs> Babban mawaƙi tafiya ta da irin taka ba ɗaya bace ba akwai bambanci ina jin da wuya mu haɗu ba. to wai kai me ma ya kawo ka Maiduguri kenan wurin wata yarinya na zo Maidugurin nan wacce nake sa ran zan aura to ai ma wajen wata yarinya na zo da nake son aura na zo in ga iyayenta a'a to tunda dai haka ne kaga ya kamata mu haɗu mu haɗa su su san juna ko da ba ma gari kaga za su ringa haɗuwa suna gaisawa ko ka gaskiya wannan shawara ce mai kyau amma kai wani anguwa taka take A'a gaskiya ba mu taɓa haɗuwa da ita ba, saboda wannan shine zuwa na na farko da ita. Ban san ina ne gidansa yake ba, amma dai kawai dai na san cewar sunanta Hasina. Hasina? Eh, sunanta kenan. Ko ka gane ta ne? A'a. Kawai dai abin ne ya ɗaure mun kai, ni ma yarinyar da na zo gurinta sunanta kenan Hasina. kuma tun jiya na zo garin na amma ta ƙi da ta kai ni wajen mahaifanta, shine abin yake ta sa ni tunani to bara na turo maka hoton ta ka gani ko ok to shikenan turo man gani ina jira ok Dala, Mubarak ne mai waka. Eh. Dan tura masa hoton Hasina. to ai yan matan ne da yawa ban san wace ce a ciki hasinin zaka tura masa wace wannan ya fara kana da matsala wallahi kana bani matsala wallahi <laughs> abin ne gashi na tura yarinya dai tana azabtar da mu Hello Mubarak. Yawa na turo hoton ka gani? A'a, ya na ji ka shiru lafiya dai? Yarinya ɗaya muke nema da kai kamar. Yarinya da ka turo min hotonta. Ita ce na zo neman aurenta a Maiduguri. A'a, karka ganin ci da mu fa. Lafiya kuwa? Ba lafiya ba, ban da lafiya. Me faru? Ka zo ka ja motar nan kawai ba zan iya tudawa ba. Ja mota kuma? Kamal. Kamalu. idan har tunanin da nake ya zama gaskiya yarinyar nan da zamu je gurin ta ta sauya kama tana soyayya da mubarak ko ba haka ba to idan haka ne ai ba mu buƙatar ci gaba da wannan doguwar tafiyar kamata yi mu yuto mu koma gida yanzu aka kira ta yar uwarta ba ta da lafiya ta je asibiti amma na san duk inda take tana hanyar dawowa gida yanzu. Eh ni ma zan fita ne an kira ni a gida yanzu. Zan je ɗauko jaka na aiki. <sighs> Oh my god. Na shiga uba, sina ina kika shiga. har waya ta yi barka dai kyakkyawa ta. Na ɗauka gajiyar tafiyar ka yana ka shi ne. Ko kaɗan wallah, na tashi da zuwa. Ta ma gama kikin tsawa kenan ina so zan wuce kenan. kadai ka ce mun tafiya za ka yi wallahi da yake akwai mahimman abubuwa da na bari wanda ban yi ba a gida shi nake so in koma na gana tsarin karasa su amma kafin na tafi ni ma akwai inda nake so ki raka ni duk inda kake son zuwa ba matsala zan raka saboda kai babban bakona ne mu je na gode mai yaudari ba za ya ci gaskiya ka fitar da ni kunya saboda zuwanka ya sa ka sa na burge ƙawaye na babu abin da zan ce maka sai dai in ce kawai Allah ya cika mana buru hello har kun iso ne ok eh muna tare da ita da. Mubarak ko ina za mu je ne? wajen wani abokina zan kai ki gaisa wane ne wannan abokin naka shi ne wanda muka waya da shi yanzu waya na gaji ka bi jawo wai me ke faruwa ne ce hasina ke ce hasina ke ce hasina ke ce hasina zuciya inda ba ke ki damki karki saki ta da ta wadata aka sake hasina to wasan wasanki ya ƙare so rana mu kuma ta a motar a da kina ba mu umarni muna bi a yanzu kuma lokacin da zamu baki umarni ne kuma dole sai kin bi don Allah ku gafarce ni don Allah na san na aikata kuskure a baya don Allah ku gafarce ni afuwa guda ɗaya ce ki ɗauke mu dukkaninmu ki kai mu gidanku idan kuma kika ci a wannan karin zaki yaudare mu to wallahi mu ukun nan zamu haɗu mu shaƙe miki wuya ki mutu kin ganan babu wanda ya san mu zamu tafi garuruwan mu wallahi kuma mun ci bilis a tunani na ba ku buƙatar zuwa gidanmu saboda ko kun je gidan ma babu abin da zai amfana mu akwai abin da zai amfane mu da shi ke da ki kai mu gidanku look mubarak shiga mota ta um arash shiga mota mubarak let's go na ba ne kamara ba sai ka ba Makaryaci halinsa san ba zai gyara ba, inda dare kuma da rabo ciki sai da butuke ke hasina kai ke ƙarya ne wallahi a a to ai ga baban naka nan assalamu alaikum alaikum alhaji barka dai barka dai Allah mun zo wajen ka ne ina jin ka wannan ita ta shiga ciki Allah ta fito a gaban ta za mu yi magana wala Kwarai ma matsala ba Kai mata magana ta zo Kai mata magana kawai ta zo. Ku yi bayanin ku ina ji. Akwai matsala ne Allah a kira ta. Me ya faru? Ta zo dai kawai mu ta zo sannan zamu bayani. Hasina! Hasina! Hasina! Hasina! Kai kanka ka san da yasa bata amsa ba ba za ka yi mamaki Um, wannan ku bayani wannan ita kan mayaudariya ce kuma macuciya ce mun kai shekara guda muna da ita a waya kuma muna raba dare ina yin catin da ita ta gayyace ni in zo nan garin domin in zo wurin iyayenta mai magana aure ashe yaudara ta take yi to ba ma shi kadai ba ni kaina wannan yarinyar ta kai mun kai wata takwas muna soyayya da ita ba abin da bana gaya mata ba wanda ba ta gaya mu ta tura min hotonta ya fi guda dubu a wayana amma daga ƙarshe ba abin da za ta yi min da ta gayyace ni in zo ina zuwa nan kuma sai na tadda ta kira abokina tana soyayya da shi shi ma ta gayyato shi ya zo ya ganka hasina barai kuwa gaskiya alhaji ko ya kamata ka dauki mataki akan wannan yarinya saboda hatsabibiyar yarinya ce ta kula wannan ta kula wannan sai ka ce kariya gashi dai uban nata a zaune fuskar shi da kamala amma ita kwata-kwata zuciyar ta ba imani ce haka ne ha ba zan dau mataki amma ba kan ta ita kaɗai ba akan mutane da yawa To sai ka ɗauka ɗan. To yalla bai in dai akwai masu koya mata ko masu koya mata ba da a ɗauki matakin a kansu. Ai yawa jana ku ne masu koya mata. Eh? Domin mata ta ce. Eh? Eh. To. Kada wanda ya motsa. Ku dawo nan kada wanda ya motsa mai gadi na yana da bindiga. Kai tare kofar nan. A ai dai. Wanda ya niya fita wallahi sai ya hana Kuma akwai license. Ai dai. Ku dawo ma. Alhaji mu bai nama a ciki. Me na ku a ciki me kawo ku? Ai kun shigo tun da kuka zo. Dawo. Dawo. to amma ka ni da yake da mai wani ba ni a ciki shi wannan ni kira na mai akan zuwa rako ba dai ka zo a dan rakiya ba ai magana ta kare a'a ni da kun tsaya a tsaye ma kun yi tsigerancin ku da ranku yake so kun gani ma sai in yi abin da raina yake so ai ba mu san haka abin yake ba ko to yanzu kun sani a dan Allah Allah a ba bindiga zan dauko ba amma abin da zan dauko ya bindiga eh dan abin da zan aikata yanzu sai kai mamaki wallahi ya honorable commissioner ina gajiya wallahi wasu ne suka faɗo min cikin gida nake labai ture yara su tafi da su yawwa wallahi ba duk abin da wannan ta aikata ba laifinta bane laifi na ne saboda iyayenta ne suka ɗauke ta suka bani da yadda nake aure ba ita tun jan ku aiko yanzu amma ban samu damar zuwa saboda yawan aiki sai yanzu Allah ya kawo gaskiya ne mun san da haka mun san ayyuka sun maka yawa dama wata magana ce muke so tattauna da kai na idan ba dama bismillah ba da tun da matarka Allah ya ka kake ƙara aure to kuma sai muka duba a matsayin mu na iyayen matarka mun ga irin tarbiyyar da kake mana da kuma irin biyar da kake mana tankar mu kafe ka sai muka ga ya dace a mu baka yar uwarta ita sina ka aura idan babu damuwa to kamar yadda kai bayani ita ku ɗauke ni tamkar ni ma kan ɗauke ku tamkar iyaye na kuma na san cewa duk abin da za ku yi ba za ku so ku tace kun cuta da ni ba wannan zaɓin da kuka yi min na karba to saboda haka yanzu mun baka izini ku daidaita da ita yarinyar sai dai abin da zan ci da kai da Allah kai hakuri domin karamar yarinya ce da ba zan iya wannan shi ne kawai dama tun ɗazu abincin ka yana kan da ya kamata ka ajiye system ɗin nan ka je ka ci abinci in ka dawo ka ci gaba ba na jin yunwa yanzu an jima na ci abincin na fara jin yunwa anti ta zo ɗazu baka na amma ta ce mu gobe za ka dawo to hmm, za mu faɗa maka ba hajiya ta zo a kanar maganar 'yar aikin da ka ce a nemo maka ta ce ta samu wata amma dai sai ta dawo daga garinsu. To na ji. amma dan Allah dan annabi ki bani magana nan ta isa haka ba ki ganin ina aiki ne kina nema ki distract ni ina ki je da Allah ki je ɗakin ki ki bani mana ina gama aiki na anjima sai yazo ki min magana ha ki je ki bani da Allah ki je ɗakin ki ina gama anjima ma yi magana san kuma wani abu da yake faruwa ne idan ka je zuwa ofis din sadi eh anan ba ma fi investment ba in ka je nan gura eh, ne sai ka kira ni kawai sai ka kira sai ka dan da shi sadi to wala sai mun yi a yanzu ma nake process yanzu saka dafa nake da aiki akan gidan kana waya kuma na aiki akan tagadar dan ka a samu dalili Hasina! Wannan wani irin abinci ne? Wani irin abinci ne wannan kike girka ki gaya A haka kullum ke cewa ba na son cin ki Wannan shi abincin da zan rika ci Baki Bakina yana zaman zaman sai yanzu kin zo kin sa na sa abin da zai dame ni yanzu sai na je na nemi abin da zan kurkure bakin ki. cikin gidan nan ba ni da bambanci da tsuntsu da take cikin keji mutumin nan kwata-kwata ba shi da lokaci na da zarar da ya sa kafa ya bar ƙasar nan ba zan sake ganin shi ba sai wani lokacin amma sakina don allah tunda a yanzu ba ki da aure da za ki daure ki dawo nan da zama wataƙila idan ina ganin ki za ki iya biya min kewa Gaskiya na tausaya miki Hasina. Eh to, idan kina ganin ba matsala zan iya dawowa sai mu zauna. Babu. Ina da mitin da zamu yi inda Lagos zan yi tafiya so ne zan yi sati da kafin dawo. Kin gani ko? abin da ke shiga tsakanina da shi kawai kenan gaskiya akwai matsala da wannan baƙin cikin uwata ta mutu ni kuma wallahi ba zan yarda wannan bakin cikin shi ya kashe ni ba dole sai na samo wa kaina mafitar farin ciki a cikin gidan nan saboda ni ba zan ba hanyar da su ya taɓa ba ta wata hanya kenan ki sa ido ki Okay. hanyar ta zaba kenan hanyar cin amana ta dama an gaya min cewa idan bana nan tana bin maza ban yadda ba yanzu gashi na Allah ya tona ta amma in dai abin da ka faɗa gaskiya ne to kai da kanka da kanka ya kamata ka fara tuhuma kanka yalla ka bindin kalata saboda kai ka haifar da dukkan waɗannan matsalolin da suka faru yanzu haka ne baka yi ƙarya ba abin da ka faɗa daidai ne amma ko ma menene dai ai ya kamata ta san cewa ita mata ta ce ya kamata ta rike min amana ta kamar da na rike ta ko kuwa maran kai dai ni da ma bana cikin masoyinta ita ma ta sani kai ta ya kai na zo nan gurin ba sai kai ba abuki na bane ba duk wannan dogon musun ba anan za ku yi shi ba idan sun je da can sai ku yi musu bayani alhaji kai hakuri sai mu ni ya hakuri sajan mu take mun je san ku yi bayani kai na kuna mana tarbiyya menene sannan je mu je Allah mu je aka fi maka take da Eh, zai Allah Allah kuma kada wani abun nan ke kuma ba zan sake ki ba komawa cikin gidan zaki zauna ta wahala cikin wannan ububa koma ciki koma ciki nace wannan ya zama darasi ga mata iri